بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أتبر عشرين دبير قوة الرجب شكرا تدبو تيا دتريه دو دا أربعين دا أكباين هجرة وان دا يداتي دا عشرين دا شدا قوة بيو ميلادية دبو بيو دا عشرين دا بيو مهدا وانا مسلاتنا a unguwar sharaɗa wanda yake sakan abinu kusa da ko kuma daura da junction na gidan rodi don mu fara karatu a wannan littafi da muka zaɓa mai suna muntaka al'adabu shar'iyya asalin littafin al'adabu shar'iyya na babban malami ne shamsuddin abu abdullah muhammad ibn muflih al-maqdisi al-hambali allah ya masa rahma wanda ya mutu shekara ta 763 Abin mun zaɓi wannan littafi ne al'adabu shar'iyya saboda dalilai kamar haka abu na farko kasancewar ana karatun cika daban-daban a wannan gari wanda ya kunshi a babin aƙida na tauhidi wanda ya shafi ibada ko dai littattafai na mazhabar malikiya kamar su risala akhbari da makamantansu ko kuma na fiƙihun hadisi kamar littattafai na bulugul maram ko kuma umdatul ahkam da makamantansu sannan ana karatu a littattafai na waɗanda suke karanta da abubuwa da ya shafi ibada da dama a fannoni da yawa amma sau da dama littattafan da ake karantawa na babin al'adab ana karanta wasu kamar su al’adab mufrad na imam al-bukhari da riyadu salihin na imam al nawawi shi ma dai littafi ne da ke karantar da adab wanda yana da kyau a ce a cikin karatuttuka ana haɗa kowane fanni saboda muhimmancin kowanne a kowanne yana da buƙatar ɗan uwansa misalin babin aƙida da babin ibada da suluk domin dama addini ya ginu ne akan waɗannan abubuwa guda uku bangare na aƙida wanda yake karantar da musulmi abin da ya shafi sanin ubangiji da abin da ya shafi rukunan imani da abin da ya shafi bangaren ibada wanda za a bauta wa Allah babin sallah zakka da makamantansu da kuma bangaren asuluk ne gyara ɗabi'u da halaye kowane ana da bukatarsa kowane yana da muhimmanci a cikin addini amma mafi yawan lokaci za ka ga ba a bayar da kulawa da kyau wajen babin suluk abin da ya shafi gyara da biyu da halaye watakila saboda mutane hankalinsu bai kai ga wannan sosai ba amma in ka duba yanayi da muke ciki muna da bukatar karatu a babin gyara da biyu da halaye ba don kuma bai saboda da yawa daga cikin mutane waɗanda za ka ga mutum yana tutiya cewa aqidarsa ingantacciya ce shi ahlu sunna ne yana kiyaye a aqida ingantacciya yana gujewa shirka yana kaurace a bid'a kuma ka tada shi watakila wajen ibada yana da kokari sahun gaba baya wuce shi azumin alhamis da litinin da makamata irin waɗannan to amma idan ka zo mu'amala da shi a wajen kasuwarsa ko a ofis ɗinsa ko a makotaka ko a wasu ma'amaloli na rayuwa sai ka tadda kuma yana da wuya sha'ani abubuwa da yawa za ka tadda ba ka kasafai za ka ga mutane suna kula da su ba saboda watakila ba su ɗauki wannan da muhimmanci ba amma abu ne wanda yake muhimmi ana buƙatar ka inganta aƙida ana buƙatar ka wato yi riko da ibada bautar Allah haka nan ana buƙatar ka zamo a cikin ɗabi'u da halayenka ka siffanta da sufofi wadda suke kyawawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayani a cikin hadisi ingantacce yace inna ma bu'istu li utammima salih al-akhlaq ko makarim al-akhlaq yace innama malamai suna cewa ma'anar innama kamar ana ƙayyade magana ne a cikin iya abin da zai zo a gaba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi sallama yace alhajju arafa aikin haji arafa ne banda arafa ba abin da ake aikin haji ana yi mana za a yi ne a miƙati sannan an zo Makka za a yi tawaful qudum sannan rana takwas za a fita mina a kwana washe gari a je arafa to bayan an gama arafa duk da haka za a wuce muzdalifa a kwana washe gari ranar goma a je a yi jifa a yi dawaful ifada na wajibi farilla sannan za a yi aski a yi yanka duk wa'annan suna cikin aikin hajji amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce alhajju arafa dan ya nuna arafa ginshike sai aikin hajji in ka rasa arafa to baka samu aikin hajji ba to sai ce nama bu'istu li utammima salih al-akhlaq Allah ta'ala ya aiko ni ne kadai don in cika kyawawan ɗabi'u kyawawan ɗabi'u kenan ya zama abin da ake nufi aƙida ta shiga ciki domin ya ce ma bu'istu kadai abin da aka aiko ni dan shi don in cika saliha al-akhlaq ko makarim al-akhlaq wannan yake nuna makarim al-akhlaq ko salih al-akhlaq ya kunshi inganta aƙida ya kunshi inganta ibada sannan da kuma bayar da hakkoki na duk wanda yake ma'abucin hakki kiyaye duk abin da ya kamata mutum ya kiyaye a matsayinsa na musulmi ya zamo ya cika duk abin da ake bukata a ɓangaren addini domin shi addini ba wai ya keɓanci wani sashe ban da sashe ba duk rayuwar musulmi ana so ya siffanta da sufofi na addini ke sa. babin adab kamar yadda zamu karanta a muqaddima da zamu yi yana da muhimmanci matuka. babi ne da ake da bukatarsa a yawaita karantawa ana jan hankalin mutane cewa fa za a iya tashi ranar alkiyama mutum yana da aƙida mai kyau ya yi kuma kiyaye ibada ta wajibi ya ma ƙara da nafila amma kuma ya samu matsala saboda hakkoki da bai kiyaye ba saboda wasu ɗabi'u da bai tsare ba da ya kamata ya kula da su sai su iya zama masa matsala Allah ka tsare mu shi yasa al'adabu shar'iyya ladubba na shari'a suna da muhimmanci a karanta su a ji hankalin mutane zuwa ga ɗabi'antuwa da ɗabi'u na musulunci bayan an inganta aƙida an riƙe ibada kuma a kyautata halaye da ɗabi'u al'adab yana nufin ladubba kalma ce ta larabci daga adab aka samu wannan lafazi na al'adab wanda jam'i ne na adab kamar da muka faɗa al'adabu a larabci yace abin da yake nufi addu'a kamar kira Shi ne al'adab shi yasa a harshen larabci ana cewa al-ma'duba al-ma'duba shine abincin da aka shirya aka gayyato mutane zuwa gare shi ake cewa ma'duba yace li in nasi ilaiha saboda ana gayyato mutane su taru a kan wannan abinci shi yasa ake tare shi al-ma'duba ibnu faris wanda yake da littafi makayis al-lugha yake cewa al-hamzatu wad-dal wal-ba aslun wahidun lafazin adab wanda shine ya kunshi hamza da dal da kuma ba asali ne wanda yake guda ɗaya ya tafarra'u masailuhu wa tarja ilaihi wato abubuwa da yawa suna rassantuwa daga wannan lafazi wa tarja ilaihi kuma suna koma zuwa ga wannan lafazi sai yace fal adabu an tajma an nas ila fa'amika an ce al adab ka tattaro mutane ka gayyato su zuwa ga wani abinci da ka shirya a taro akan wannan abinci sai yace wahiyar ma'duba wal ma'daba a larabci ana cewa ma'duba ana cewa ma'adaba shine abincin da aka shirya domin jama'a a gayyato jama'a jiwa sai yace wal adibu adda'i an ce al adib mai gayyata shine adda'i sannan sai yace wa min hadha al qiyas daga wannan lafazi ne na adab din nan da yake nufin gayyato taron jama'a aka samu al adabu aidan lafazin ladabi ko adab dan me yasa ake cewa ladubba adab li'annahu mujma'un على استحسانه saboda kamar baki ɗayan mutane sun haɗu a kan cewa wannan abin mai kyau ne kamar yadda kowa in ya wajen abinci yana gamsuwa da cewa abincin na walima na gayyata galibi akan yi ne akan inganta shi saboda na musamman ne za a gayyato mutane da yawa shi yasa abincin walima ko abincin da aka yi na musamman ake tare shi ma'aduba ana gayyato mutane su taru kowa ya yarda cewa abu ne mai kyau shi yasa aka ari wannan lafazi aka sanya a wannan babi na al'adab saboda yace li'annahu mujma'un ala istihsani duk wani hali ko wata ɗabi'a da aka haɗu cewa ne kyau ce sai aka ce mata adab ma'ana ladabi dan me duk an taru akan cewa mai kyau ce ibn al-qayyim Allah ya masa rahma a littafin sa madariju as-salikina yana magana akan lafazin al-adab sai ce wa hadhihi al-lafza lafazin adab yace mu'zinatun bil istima yana nufin a tattaru akan wani abu fal adabu ma'anan adab istima'u khisalul khair fil abdi dukkan wata ɗabi'a mai kyau khisalul khair ta tattara akan bawa a wajen mutum wa minhu daga wannan lafazi ne in ji malam yake cewa aka samu al-ma'duba wa hiya at-ta'amu alladhi yajtami'u alayhi an-nas shine abincin da ake taruwa domin a ci saboda haka lafazin al'adab a larabci yana nufin abin da aka tattaru aka yi ittifaki akan ce abu ne mai kyau shine al'adab wannan a larabci kenan amma in mun kalli bangaren shari'a me ake nufi da al'adab yace al'adabu lahu iddatu ta'rifat malamai su ne masa bayanai daban-daban a wajen kokarin nuna menene shi al'adab yana daga ciki istimalu ma yuhmadu qawlan wa fi'la isti'malu ma yuhmadu yin aiki ko amfani da abin da wata ɗabi'a da yuhmadu ake yabo kaulan ko ta faɗa ce da baki wa fi'lan ko ta aiki yana cikin mai al'adab isti'malu ma yuhmadu ɗabi'antuwa aikata abin da za a yaba za a wato yi maraba da wannan ɗabi'a ɗin ko dai ta kaulan faɗi ko ta amal aiki nabi yace al-akhdhu bi makarim al-akhlaq daga cikin adab malamai na shari'a suna cewa an sun ce adab ko ladabi yana ya kunshi makarimul akhlaq dabi'u manya manya kyawawa daga ciki dai malamai suna ce alwuqufu ma'al mustahsanat aikatawa ko tsayuwa akan abin da yake duk an yarda mai kyau ne aiwatar da abin da aka yarda cewa mai kyau ne yana cikin mai babin adab daga cikin dai al'adab akwai ta'azimu man fawqaka girmama na sama da kai war rifqu biman dunaka da tausayawa wanda yake kasa da kai yana cikin mai babin adab girmama na sama sannan tausayawa da tausasawa ga wanda yake kasa mala yace ibaratun an ma'rifatu ma yuhtarazu bihi in ka kalli lafazin al'adab ya kunshi ma'rifatu sanin Mayu, yuhtarazu bihi an jami'i anwa'il khata duk abinda da zaka aikata mai kyau wanda za ka kauce ga barin abin da yake abin aibantawa kaga wannan lafazi ya zama jami'a kenan ya tattaro duk abinda da yake mai kyau Abinda ka yadda cewa mai kyau ne ka kauce wa abin da yake na kuskure in ka yi ya shiga cikin babin mai al'adab kenan lafazin adab lafazi ne mai faɗi a shari'a duk ya ƙunshi waɗannan abubuwa da muka ambata imamu abdullahi bin mubarak ɗaya daga cikin manyan malamai yake cewa kad aktara nasu alqawla fil adabi mutane suna yawan magana kowa ina magana yana bayanin menene al'adab ladabi wa nahnu naqulu yace amma ni abin da zan faɗa shine innahu ma'rifatun nafs abin da ake nufi da al'adab mutum ya san kansa wa ru'unatiha da abin da yake na aibinta mutum ya san kansa da aibun da yake na annaf rai yana da abubuwan da ya kamata a kiyaye masu kyau akwai kuma abubuwa na aibi wanda in mutum ya aikata aibi ne ga wannan ran to mutum ya san wannan wata jannabu tilka ru'unat yayi riko da duk abin da yake mai kyau ne abin yabo ya kauce a duk abin da yake na aibi ne shine adab inji ibnu al-mubarak Allah ya masa rahama a wannan babi na al'adab ko ladubba babi ne da muke da bukatuwa zuwa gare shi kamar yadda na faɗa a farko Shi ne malam ya kawo wasu maganganu na magabata domin ya nuna muhimmancin wannan babi yace kala habibun al wani daga cikin magabata alhabib habib ko habib al yake cewa sa'altu min mubarak na tambayi babban malami abdullahi dan mubarak nake da shi ma khairu ma utiya al-insan menene mafi kyan abin da za a bai wa mutum ma'ana mafi kyan abin da Allah zai yi wa mutum rabo da shi kala sai abdullahi dan mubarak yace na akli Allah ya ba mutum hankali yana cikin mafi girman abin da za a yi maka kyauta da shi a abin yabo ne, Allah ya baka hankali Kultu ya ce sai nace ce fa’in lam yakun idan kuma mutum bai samu cikar hankali ba fa ma'ana bai zamo wanda yake mai zaka'i ne kwakwalwa ba kala sai ce husnul adabi Allah ya bashi kyakkyawan ladabi kyawawan ɗabi'u kultu sai nace fa in lam to in mutum bai samu wannan kyawawan ɗabi'un ba fa husnul adabi kala sai ke cewa akhun ya yastashiruhu Allah ima rabo da ɗan uwa wanda yake shafiq shafiq mai tausayi yastashiruhu wanda in ya shiga matsala zai je nemi shawararsa kulsu sai ce fa in yakun in kuma mutum bai samu dan uwa da zai nemi shawararsa ba fa kala yake cewa samtun tawili Allah ya baka ɗabi'a ta shiru baka da yawan kutse cikin al'amura kana kallo ana yi kayi shiru wannan ma rabo ne kyauta ce daga Allah baka da yawan kutse cikin al'amuran mutane kana kamewa kai dai kana kallo kayi shiru samtun tawili ka ja bakin ka ka yi shiru kultu sai na fa in lam yakun to in mutum bai samu wannan duba ba kala sai ce motsin ajil to kawai ya ruki Allah ya kashe shi dan bai da amfani in dai bai samu waɗannan ba motsin ajil <laughs> kawai ya mutu shi ya sai masa saboda ai ba zai iya rayuwa ba in dai ya rasa waɗanta abubuwa kaga anan ya nuna yana cikin kyautar da Allah zai wa mutum rabo mai girma ya samu mai husnul adabi kyawawan ɗabi'u imam shafi'i Allah ya masa rahama yake cewa man ahabba an yaftahi Allahu lahu qalbu wanda yake so Allah ya bude masa zuciya aw yunawwirahu ko Allah ya haskaka zuciyarsa fa alaihi bil khalwati to rika kamewa yana kebancewa shi kadai ya daina yawan cuɗanya da mutane wa qillatil akli ya rage yawan cin abinci wa tarki mukhalatati sufaha ya rage yawan cuɗanya da sufaha mutanen da suke irin dandalin nan da ake haduwa kowa da kowa za a ga mutane kowane iri sun haɗu kowa yana faɗa abin da ya ga dama ya kawar irin wannan dandalin ce wa ba'du ahalin ilmin ilm laisa laifin lahum insaf wala adab kuma ya daina zama a majalisin malaman da ba su da ladabi kamar yadda zamu karanta nan gaba ilimin da bai kunshi adab ba to ko shakka babu ba ilimi ne wanda yake ilmun nafi'un ba ilimin da ba shi da adab a ce ga wani yana tarin ilimi amma ba shi da ladabi wannan ilimin to ba mai amfani ba ne gare shi don ba zai amfana da shi ba ibn sirina Allah ya masa rahama yake cewa kanu ya al-hadiya kama ya al-ilma magabata ibn sirin yana cikin kibaru tabi'ina yana cikin manya-manyan tabi'ai kanu yana ambaton waɗanda itar da na gaba da shi su ne manya-manyan mutane waɗanda suka zauna da sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yace kanu sun kasance magabatanmu ya ta'allamuna al suna koyan halaye kyawawa da ladubba kama ya ta'allamuna al-ilma kama yadda suke neman ilimi akwai bambanci tsakanin al'ilmu wal'adab kama yadda za mu gani tarin ilimi babu adab to wannan ilimi ne watakila irin na iblis ga ilimin amma da Allah yake masa yayi sujjada sai yake me Allah fa mahalicin baye sai yake ana khairun min a asjudu liman khalaqta fina to yanzu wannan da aka halitta da yunku ina gani shi zan yi wa sujjada alhali khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin ni na fi shi daraja kaga wannan rashin ladabi ilimin sai masa amfani bai ba da yana ilimin mai amfani ne da ya kan matsayin Allah duk abin da Allah ya ce wajibi ne ne ya yi da'a to amma ga ilimin amma ba ladabi sai mai istakbara Allah ya ce kaga eh, girman kai yana cikin halaye marasa kyawu istakbara yayi girman kai girman kai sai ya auka da cikin halaka ga ilimi amma bai masa amfani ba saboda ya ɗabi'antar ɗabi'a mara kyau ita ce istikbar da zai amana kyauta girman kai cewa ni na isa nafi kaga wannan ilimin bai amfanar da shi ya san matsayin Allah cewa ubangiji ne ya masa umarni sannan kuma ya yi tawali ba bai yi ba sai ya girman kai Allah ne yace illa iblis aba sai wasu wastakbara ya yi girman kai sai ce wa kana min al-kafir ne al Shi shine butulci me Allah bai wa iblis ba ya yi masa amma saboda ba yi da ladabi sai ya halaka sai ya halaka kuma iblis ya ɗabi'antar da ɗabi'a mummuna wacce ita ce ta farko da aka saba wa Allah da ita ce hasada saboda yana gani shi dan me zai wannan kaga wannan munanan ɗabi'u biyu suka halakar da shi girman kai da hasada amma bai da ilimi ko yana da ilimi kai malamu ma mala'iku ne fa. amma gashi bai masa amfani saboda bai da ladabi ashe ladabi wato yana da zaman kansa ginshiki ne ne zaman kansa baitin kuma ilimi sai an haɗa biyan sannan ake samun fa'ida ke sa ake magabata suna ba wa ladubba muhimmanci sukan koyi ladabi kamar da za mu gani akwai majalisar da ake zuwa ba don a ɗauki ilimi ba a don a koyi ladabi akwai inda ake zuwa a koyi ilimi tsantsan ilimi madarar ilimi akwai inda ake zuwa a koyi shi kuma ladabi kowane majalisi zaman kansa yake yawwa saboda haka yake magabata kanu ya ta’allamun alhajiya kama ya ta’allamun al’ilma suna ƙoƙarin koyon ladabi irin yadda ake fita a yi tattaki aje je a koyi ilin. Kala al-Hassan al-Basri, Hassan al basri yake cewa in kanar rajulu da ya kuruju fi adabi na fi sanataini sun masanataini ko asinina sun masanina ya ya kasance daga cikin mutane in kanar rajulu za ka ga mutum la ya kuruju ai zai fita fi safar yani la yakhruju lis safar ko fi safar zai fita yi bulaguro yi tafiya doguwa dan me fi adabi nafsi dan ya koyo ladabi yadda zai gyara kansa a sinina ko a sanatai na sanatai ko a sinina sanin shekaru da dama yana yawo domin ya koyo ladabi kamar yadda ake fita a je a koyo ilimi قال حبيب ابن شهيد لابنه حبيب ابن شهيد yake ga wa al-azbi albasari wanda ya mutu shekara ta biyar yake gaya wa ɗansa yace ya bunayya ya kai ɗana ashabil fukaha ishabil fukaha wal ulama ka je ka zauna gaban malamai fukaha'u masana fiqh ka zauna gaban malamai ulama'u wa ta'allam minhum ka koyi ilimi a wajensu wa khudh min adabihim kuma ka koyi ladabi a wajensu fa inna dhalika ahabbu ilayya min kathirin min al hadith yace hakan na fito na fi son haka fiye da da yawa daga cikin majalisai da zaka je ka koyi hadisi kadai ka je majalisan hadisi ka je fuka fukaha'u ka koyo ilimi ka koyo ladabi ɗalibai eh, sun san abin da magabata in an yi maganan majalis majalisi na ilimi daban-daban ne akwai inda ake zuwa kawai hadisi ake korowa a sani za ka ji ana haddasa na fulan haddasa na fulan a yi ta sai mutum ya je zauna ya ɗau lokaci yana ta jin ana ana ta bayanin wasu mutanen ta bayanin sai ga in ba irin wannan ɗaliban ba ne sai ya rasa wani ake ba dole ya gane inda aka sa gaba akwai majalis na ilmul hadis za ka yi mamaki in ana wani abin sai ka kasa gane me ake cewa saboda wani abu ne na musamman fanni ne mai zaman kansa akwai kuma majalis na fiqh da za a baje littattafai na fiqh wataƙila na mazhaba a yi ta bayani babi babi fanni fanni na ilimi kowane ana zama sai ya ce ka je ka koyo ladabi kar ka tattare gindin majalisan hadisi kaɗai ko a can ko a'a ka riƙa bin hatta majalisi na malaman da za ku koyi ladabi a wajen sai ce haka na fito wasu daga cikin magabata a sai yana cewa ya bunai yana gaya wa ɗansa ya ce ya ɗana li ta ta'allama baban min al'adabi ni fa ya ce gaya wa ɗansa ka je ka koyo babi na ladabi a habbu ilayya min an ta ta'allama sab'ina baban min abwabil ilmi na fi so ka je ka koyo ladabi fiye da ka tattare can kana koyo wato babuka na abwabul ilmi wasu ilimin muka ka je kai tai kai tai kai tai alhali in baka koyi ladabi ba domin ladabin ginshiki idan ka tare a can kamar ladabi to kuma za a samu matsala sai ka je ka tare ka tare ilimin amma kuma a ƙarshe sai a samu matsala domin baka ɗabi'antu da ɗabi'un da ya kamata ko mai ilimi ya ɗabi'antu da su a samu matsala maklad ibn al ya yake gaya wa ibn al-mubarak yake cewa na hannu ila kathirin min al-adab ahwaju minna ila kathirin min al-hadith yace ka sani fa akwai bukatuwa da muke da ita na da yawa daga cikin babukan ladabi ilimi na ladabi fiye da da yawa daga cikin babukan ilimin mukan hadisi ne wanda na faɗa ɗazu wanda ake ta zuwa ana koro a sane da ake tattauna abuwa na ilimin hadisi ya ce akwai babu na adab da muke da bukatar sa da yawa fiye da waɗannan domin shi hadisi ya kai zamanin da aka yi ana burgewa da asane, ana birgewa da ulumul isnad ka ce malamai na 700 malamai na 300 na yi yawo gari kaza kaza ina da asani mana isnadi na malamai na yi karatu wajen wani wanda in karatu kaza kaza to sai aka buge a wannan aka yi ta abin nan kuma shine abin da an zo sai a yi ta alfahari to irin wannan za ka gaba mutum sai kashe shekaru da yawa eh, damuwarsa shine asani yana yawo garuruwa duk malamai manya sai ce sai na yi karatu sai na nemo ilimi amma na isnadi ba wai gundarin ilimin aikin ba a'a na alfahari ne in ya zo ya zauna irin yadda mu muke a zamanin nan ya ce na yi masters bakwai a fanni kaza kaza doktora uku na yi na yi kaza certificate to sai ne ina aikin mu aiki muke bukata to irin wannan abin da ana tun da ana yin wannan ilimin alfahari ya ce a'a ya ce ka koyi ladabi ya fi fiye da dawa daga cikin abubuwan da ake zuwa a koyo ibn mubarak babban malamin hadisi ne mashhuri babban malami yake cewa ta'allamtu al'adaba 30 sana na koyi adabi na je domin in koyo ladubba shekara 30 wa ta'allamtu al'ilma 20 sana sannan gundarin ilimin ne shekara 20 ina nema in ji Abdullahi dan Mubarak kuma yana da kyau da zaka ji tarihinsa zaka san haka ne kuwa? domin tarihinsa yana da ban sha'awa attajiri ne mai kuɗi ko malamin hadisi wanda ana gaya maka labarinsa za ka ce masha Allah tabaraka ga kuɗi ga ilimi ɗan kasuwa ne sannan ga kuma ɗabi'u wanda yake masha Allah in ana gaya maka labarin sai ka ce kai lalle Allah ya sa mu koyi irin wannan ya ba mu irin wannan matsayi yana da labarin ka masu ban sha'awa wajen ma'amalinsa da mutane kaji yana gaya maka shekara talatin yayi yana yawon neman al'adab ta'allamtu al'adaba talatin sana wa ta'allamta ilma 20 sana shi kuma ilimin shekara 20 ne kaga neman ladabin ma yafi yawa fiye da neman ilimin malami ne na duniya mashhuri yace ka wa kanu yata'allamuna al-adaba thumma al-ilma magabatan mu haka suke yi suna koyo ladabi sannan su koyo ilimi imam shafi aka ce da shi kaifa shahawatuka lil adabi kai sha'awarka ga koyon ladabi ya ike kala sai yake ce asma bil harfi mimma asma fatawaddu abai anna laha asma'an fatan'amu bihi yace ni fa asma'u bil ina jin wato in an ce harf yana nufin a gaya mun babi na ladabi min malam asma wanda ban sani ba ban taba ji ba in na ji ana karanta mun fatawaddu a abai yace duk gabbaina sai su rika fatan anna laha asma'an ina ma ko ina a jikina kunne ne fatan amu ta rika ji domin daɗin wannan karatun adab ɗin. sai aka ce da shi kai da kaifa talabuka lahu to ya ka kasance kana neman ilimin adab kala sai ce ni fa na kasance ina neman ilimin al'adab la dubba talabul mar'atil muzilla waladaha yadda matar da ɗanta ya ɓace take neman sa walai salaha gairu dan nata guda ɗaya ne ɗan karami ya ɓace tana neman sa kuma dama ɗan iyakarsa guda ɗaya ne ya za ta neme shi ai ba kakkauta ai ba kwanciya ya ce to haka nake neman ilimin al'adab saboda haka wannan yake nuna mana cewa fa abin da ya shafi adab ba ba abin wasa bane addini imam al-qarafi ɗaya daga cikin malamai wanda yake shahararru na malikiya yake cewa a littafin al-furuq yace wa alam ka sani ya kai mai sauraro anna Kalilal, Adabi, adab khairun min kathirin min al-amal koyan ladabi dan kadan shi yafi da yawa daga cikin abin da mutane ke aikatawa walidhalika dan haka ne ma qala ruwaym ɗaya daga cikin malamai ruwaym ibn ahmad ibn yazid al-baghdadi yake cewa al-alim salih wannan malami waliyin malami salihin malami yake gaya wa walidi yake gaya wa ɗansa yake cewa ya bunayya ya ɗana al'amala ka milhan sanya aikinka izanto kamar gishiri wa adabaka da kai kan ladubbanka kuma kamar gari wanne yafi yawa in za a kwaba gurasa gari nawa ake bukatar gishirin dan haka a ciki garin fa da yawa to ka mai da iliminka aikinka kamar gishiri amma ladubanka kamar garin ai yace istaghfir min al-adab ka yawaita ladubba hatta takuna nisbatu fil kasrati nisbatan daqiq har ya zamo yawan dubbanka yafi wato kamar yawan gari ne ilal al-milhi fil ajin dangane da gishirin da za a zuba a cikin kullu domin a yi gurasa wa kashirul adabi ma kalilin min al'amal salih da yawa daga ladabi ake so ko da aikinka kaɗan ne da yawa daga ladabi ko da ne aikinka kaɗan ne ku rika gane yaren da yake faɗa abin da na faɗa ɗazu kar ka zamo sahun gaba ana rigima da kai lezen da alhamis baka misin amma fa duk wanda ya zo kusa da kai sai fa ya gudu an yi ba a yi ba kenan ya zamo ko da ka kaɗan ce ladubbanka su zanto masu yawa ce khairun shi fi alheri min al'amali fiye da aiki mai yawa ma qillatil adali. tare da ladubbanka ya zanto dan kaɗan ne an yi ba a yi ba ibn kai yake cewa wal adabu huwa din kullu malam in an ce ma adab shine fa addinin duk shi yasa manzo Allah yake inna ma bu'istu li utammima salihal akhlaq abinda aka aiko ni dan in cika kyawawan bi shi yasa Allah iya bi ma'aiki yace ne wa innaka la ala khuluqin azim lalle kana kan ɗabi'u manya manya shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun kafin zuwa musulunci kafin ayi masa wahayi a makka ake tare shi al-amin duk lokacin da ake rigima din nan ya zo da musulunci makka ana rigima an ce ba a yadda ba amma duk da haka fa ana ta masa ajiya lokacin da zai hijira akwai kayan mutane ajiya saboda ka san lokacin yadda yake duk wanda ana neman inda za a yi ajiya abu mai cewa za Allah shi ake kawo ya bar na Ali ne duk wanda ya bani ajiya ka bashi ni zan zan hijira zan kawo waje duk da cewa mutane ba su karbi addinin lokacin ba da yawa amma duk da haka an yarda. kuma Allah ya ma ya faɗa cikin alqur'ani fa innahum la yukadzibunaka walakinna az-zalimina bi ayati llahi yajhaduna ba kai suke karyata ba inji Allah saboda kai ba zai su karyata ka ba sun san waye kai sai dai ayoyin Allah ne suke jayayya da shi saboda su suna ganin ba su yarda da amma manzon Allah ta asali ba sa jayayya akan cewa shi fa ya cika cikin kyawawan ɗabi'u wanda ba wanda zai isa ya ce ba mutum ba ne ko ba abin da zo da shi ba haka ne amma dai suna inkari ne saboda ba su yarda da abin da zo da shi ba suna ganin cewa ya kawo musu abin da ya ci karo da maslahar saboda haka yan uwana a babin adab babi ne muhimmi da ya kamata mu kokarin koyarsa mu tsaya kuma abin da muke karanta mai aiki da shi mu ladabtu da ladubba na shari'a rayuwa za ta yi daɗi za mu zauna zaman lafiya to menene iyakokin adab din hudud al adab shine malai yake cewa ya zaharu min tarihi al adabi abin da yake bayyana daga bayanin da muka yi a baya na ta'arifin al'adab bayanin menene adab anna kullu amrin dukkan wani al'amari da at ilahi shari'a da shari'a ta kira zuwa gare shi fatuluku min adabil haya yin wannan yana cikin adadabin da ya kamata mu kiyaye duk abin da shari'a ta yi ne ta kiraye mu zuwa gare shi wa yadkhulu fi dhalika al-umum in dai aka ce abin da ibn al-qayyim yace al-adab huwa ad-din kullu an an ce adab yana nufin me addini dukkaninsa kenan wa yadkhulu fi dalikar umum idan mun kalli babin al'ada da faɗinsa abin da ke shiga akwai al-aqaid tana shiga babin adab wal ibadat da ibada wal da al'adu wa almas as-suluk da hanyoyi na ɗabi'un ɗan adam khilafan lima a ahyana ila dhihn da yawa daga mutane in an ce al'adab sai su ɗauka wani abu ne keɓantacce wanda ya shafi kaɗai misali adabu al'adat wal ibadat bisa cewa ai an ce al'adab ya kunshi kawai ibada ne kamar a ce ladubban cin abinci a ce ladubban kwanciyar barci a ce ladubban sun ɗauka iya wannan ne ko ladubban sanya tufafi ladubban zance ba iya wannan ne kadai adab ya kunshi dukkan babi na ne na rayuwa akwai adab a cikin aƙida akwai adab a cikin ibada akwai adab a cikin ma'amaloli walakin sai dai lamma kussat ahkamul aqaid wal ibadat bi kutubiha malamai magabata na farko da suke wallafa sai suka keɓance kowane babi da wallafa aka ce wannan littafin na aqida ne wannan littafin ya shafi ibada wannan littafin ya shafi adab to sai mutane suka ɗauka kowane zaman kansa yake daban-daban ne amma hakikanin gaskiya in kace adab ya ƙunshi dukkan abuwa na aƙida na ibada na abin da ya shafi ma'amaloli na rayuwar ɗan adam saboda haka idan ka bayyana haza in mun gane wannan fa inna ajalli maratibul adab daga cikin kololuwan babin adab shine al'adab ma Allah ladabi tare da Allah yaya zaka yi ladabi tsakaninka da ubangiji bi tauhidihi wajen kadaita Allah wa ifradi bil ibada kadaita shi da bauta shi yasa ma Allah ta'ala yake gayawa yake faɗa game da mushrikai yace wa ma qadarullaha haqqa qadrihi ba su girmama Allah yadda yake kamata su girmama shi ba domin Allah ya wuce abin da suke fada su ce Allah ya riki mata Allah ya riki ɗa Allah ya riki eh, shuraka'u abokan wannan rashin girmama Allah ne Allah ya wuce haka wannan rashin ladabi ne ga Allah shi yasa Allah ya ce wa ma kadarullah haka kadri ba su girmama Allah hakikanin yadda ya tantanta shi ladabi ga Allah ba ai rashin ladabi ne kace Allah ya riki mata yayi mai da ita yayi mai da ita ai wannan ba ladabi a yasa Allah ya ce mushrikai ba su girmama Allah ba ba su yi ladabi da Allah ba sannan daga cikin kololuwan adab akwai al'adabu a rasulillah ladabi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yi ladabi ga ma'aiki bi ta'ati wajen yi wa ma'aiki da'a wa yi da bin sunnarsa wa tabdini amrihi da gabatar da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kama kala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ce ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yadayi Allahi wa rasulihi kar ku wuce gaban Allah da ma'aiki a ce ga abin da Allah yake ga abin da manzo Allah yake kace a'a ni ina ganin ganawa ko ga abin da wani yake a'a wannan rashin ladabi ne ko kuma a zamanin manzo Allah ta sallam Allah yake la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum kar ku kalli ma'aikin Allah ku kira shi in yadda kun kira shi ya wuce haka wannan ba ladabi kaga duk wannan al'adabu ma rasulillah to yanzu ma'aikin Allah baya nan sallallahu alaihi wasallama amma akwai ladabi tare da shi in ana karanta hadisin manzo Allah sai kai ka nutsu ka girmama zancen manzan Allah ta alaihi in aka kira manzan Allah ka yi ka gare shi wannan adab ne ma rasulullah kada ka ambaci abin da yake na rashin ladabi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma sai kuma adabu ma al-khalq ragowar mutane bayan Allah bayan ma'aiki al'adab tare ragowar halittun Allah yace wai da rumna tasnif al-adab ila maratib wa anwa idan muka kalli al-adab ko ladubba muka sa su gida-gida muka yi tartibin su muka jera su za mu iya kasa su zuwa wannan kasan fa innahu yanqasim bi i'tibarat mukhtalifa in mun kalle su ta kowace fuska za mu iya cewa bi i'tibari sahibihi al-mustahiq la wanda ya kamata mu yi ladabi tare da shi shine muka ce al-adabu ma al-khaliq shine muka ambata yin ladabi tare da mahalici na ɗaya kenan sannan al'adabu ma’al makhluk yin adabi tare da ladabi tare da bayi ƴan uwanmu bayi kuma in mun kasa biyu kenan adab ma Allah da kuma adab ma al-khalq a cikin bayi akwai wa ma'aikin Allah salama alaihi da kuma ragowar bayin Allah mataki mataki sannan kuma har mu zo al'adabu ma'an Sai kai kanka akwai adab ma'an ladabin da ya kamata ka kiyaye tare da kan kanka sannan in mun kalli mutane eh, in mun kalli manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda ke kololo a cikin mutane sai mu dawo kasa kasa akwai al'adu ma iyayen iyayenmu in mun kalli rabo mutane kenan al'adabu ma almuallim malaminka kai ladabi tare da shi domin bayan iyaye sai malami al'adabu ma eh, bainaz zawjain akwai ladabi tsakanin ma'aurata miji akwai abin da ya kamata ya yi mu'amala ladabi tare da matarsa akwai ladabin da mata za ta yi tare da mijinta al'adar ma aljiran makota akwai ladabin da ya kamata mu kiyaye da makotanmu akwai adabu suhba duk wanda Allah ya haɗa ka zama da shi aboki a kasuwa aboki a ma'aikata aboki a wajen karatu shine sahib ko kai hatta abokin da tafiya ta haɗa ka da shi shine Allah ya ce wasahibu bil janbi za ku tafi kaduna ko abuja sai ka je tasha za ka hau mota eh, sai kana zuwa sai ga mutum biyu a baya abin nan sai mai golf ce mai ɗauka mutum uku a baya sai ka ce salamu alaikum sai a sanda alaikum salam sai ka zauna ka ce suka ɗan gyara ka zauna sai to salamu alaikum to za ka yi ladabi tare da su kafin ku isa abuja akwai ladabin da za ka kiyaye a musulunci a halin shine a sahibu bil jambi duk wannan akwai abin da za ka koya musulunci dai ya koya mana akwai al'adabu ma al'arham danginka wan uba kanin uba wan uwa kanin uwa yar uba kanwar uba yar uwa kanwar uwa ya ya kamata mu mu'amala su da sauran ragowar musulmi baki daya kaga kenan adadi in mun kasa shi ga itibar yani almustahiq la wanda zamu mu'amala da shi to adabu ma Allah da adabu ma al-khalq sannan kuma in mun kalli hukuncin adab din cewa to me hukuncin ladabin sai mu ce iri biyu ne akwai ko adab da yake wajibi akwai wanda yake mustahab akwai ladabin da yake dole ne sai mun kiyaye in muka saba to mun aikata laifi akwai wanda yake mustahabbi sannan kuma idan mun kalli almutaaddibi bihi wanda za mu yi ladabi tare da shi almutaaddibi bihi ma'ana shi kan shi ladabin almutaaddibi bihi ladubban da za mu yi mu'amala da su ladubban da za mu yi mu'amala da su akwai al'adabu ma ahlil ilmi ladabi wajen neman ilimi ma abota ilimi domin shi wannan ladabi ne mai zaman kai shi sa malami suka yi wallafa a babin neman ilimi akwai ladubban da ake yi Shi ne adabul muallim da adab almuta'allim kai malami akwai ladubban da ya kamata kai mu'amala da ɗalibanka shi kuma ɗalibi akwai ladubban da ya kamata shi mai zaman kanshi saboda muhimmancin ilimi sannan kuma akwai al'adab allazi ma'mumin nas akwai ladabi tare da ragowar mutane a babuka da yawa daban-daban sannan akwai al'adab allazi yashtariku fi kullin nas ladaban da kowa da kowa yake tarayya wato babin ladabi yana da faɗi kwarai da gaske sannan kuma idan mun kalli maratib al'adab a shine wanda muka yi bayani al'adabu مع الله الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأدب مع الخلق duk waɗannan abubuwa ne wanda suke muhimmai a don kada mu tsawaita ana ga mukaddima ɗin mu tsallaka zuwa domin za mu karanta in Allah da dukkan wannan ɓangarori na na dubba sai mu je a inda malam yake cewa littattafai da aka wallafa suna da yawa a babin adab suna da yawa saboda muhimmancin wannan babin malamai tun zamanin farko sun wallafa littattafai na adab kamar yadda yanzu muke karanta wannan littafi na na ibn mufli Allah ya masa rahama al-adab shar'iyya kafin shi tun farko malamai sun wallafa irin su Imam al-Bukhari adabul mufrad banda wannan a littafin sa sahih Bukhari akwai kitabul adab Imam Muslim a littafin sa sahih Muslim yayi babuka daban-daban ko kuma A wanda ya kawo kaman kitabul adab kitabu al-alfaz min al-adab wa ghayriha kitabul bir wa sila wal adab kitabul libas wa zina duk yana magana akan ladubba ne littafai da dama suna nan an wallafa a babin adab sannan kuma shi adab ana samun shi ne ta hanyoyi da dama ta ya ake samun wannan adab din shine karshen abin da za mu rufe wannan mukaddima da shi malaka cewa ma'alim fi tariqi tahsilihi wa iktisabihi yanzu mun bayyana cewa adab din suna da muhimmanci bal ma ɗaya daga cikin jigajigan malamai Abdullahi dan Mubarak yake shekara 30 yana neman ilimin adab shekara 20 yana neman rubuwar ilimi to saboda haka yaya ake neman ilimin adab shine malam yake cewa tahsilul adabi wa ta'alli bihi minhaju haya neman ilimin ladubba tsari ne da rayuwarka tana iya tafiya a cikin baki daya la yanhasiru fi dirasati kitab shi ba wai littafi ake dauka aje a zauna kaɗai a koya ba a'a bai tsaya a nan kadai ba aw hifzu mutum ko ka ɗauki littafi ka haddace na adab yace a'a akwai hanyoyi da za ka bi zan koyan wannan adab daya daga ciki al-imanu bi ahammiyatihi wal hajatu ilayhi ka yarda ka sa a ranka cewa fa wannan babi yana da muhimmanci kuma dole mu neme shi wal iqrar bi faqdihi aw nafsihi ka ji a ranka cewa kana da bukatuwa zuwa ga babin ladubba cewa kai kana da tawaya a wannan babi ya kamata kai kokari ka koya don ka gyara ainihin wato kanka a wannan babi na al'adab ka ji wannan a ranka shine matakin farko yace bil bahthi an wa tahsili wa sabri ala rusuli ilayhi duk inda zaka samu wannan ilimi ka ji ka nema ilimin adab kuma ka yi haƙuri har Allah ya sa ka samu rabuwa ce don ka gyara kanka ka ji cewa kana da bukatuwa zuwa gare shi na biyu hanyar da ake samun adab malaci addu'a'u ka roki Allah ya taimake ka ka zamo mai kyawawan ɗabi'u wa su'alillah ta'ala tahsilu wa kisabi ka roki Allah ibaka wannan dan ne yake ta dalili saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya roki Allah shi wanda yake Allah yace yana da wa innaka la'ala khuluqin azim amma duk da haka yake roƙon Allah yayi ne ya taimake shi da kyawawan ɗabi'u kuma Allah ta'ala ya ambata mana a cikin alkur'ani manya-manyan bayin Allah manzanni Allah ya taimake su roƙi Allah kuma Allah ya ba su ɗabi'antuwa da kyawun ɗabi'u kamar annabi Yusuf alaihi Allah ya ce mun yi masa baiwa da da kyawawan ɗabi'u shi yasa ma yace kazalika kamar haka ne linasrifa anhu su'a wal walfasha. mun masa tsari daga alfasha da abin da yake mummuna sai ya zamo ya samu kyawawan ɗabi'u manya-manya da suka tsare shi da sabawa Allah kuma wanzu Allah sallallahu alaihi Allah ta'ala yake da shi a cikin suratu duha wa wajadaka dallan fahada ya da kai da ba akan wannan tafarkin kake ba Allah ya dora kai shiryar da kai zuwa gare ba Allah ne ya ba kyawawan ɗabi'u ya ɗaukaka darajarsa ba Allah ne ya shi ba Allah ya ne masa gori da wannan cewa in Allah ya baka ka yadda cewa Allah ya maka ne baiwa babba in ya baka kyawawan dabi'u sannan kuma daga cikin muhimmancin wannan shine ka sani cewa ana samun arziki a duniya ko arzikin kuɗi arzikin mulki arzikin ilimi amma duk Allah a cikin mu wa ya taba tunanin akwai wani arziki cikin wannan na dabi'antuwa da kyawawan dabi'u? shi ba arziki ba wa yake roƙon Allah kamar yadda yake hana idan bacci Allah wannan contract din Allah ka sa in dace ni ne zan yi nasara ya hana idan shi bacci ina ya je umra ya aika da waye ya bi malamai da Allah yi addu'a ina da bukata ashe ba wani abu ne wani dan tafka ce wani contract ce yake so yi nasara dan in yayi nasara ba magana ne ai ko ba haka ba ba a roƙo to a ga mutum mulki a ido ya rufe duk inda ake addu'a da bakar da fara duk ana yi ko ba haka ba da in abin nan a tura yan umara duk gidan a samu biyan bukata ba a roƙo ana hana ido bacci kai hatta mutum yana roƙon lafiya musamman in yana roƙon Allah ya ba shi lafiya to dan Allah wa ya taba hana idon sa bacci ya fiya ubangiji kai mun rabo da kyawawan dabi'u a wannan mun manta ne to bala yace manyan wannan yana da cikin arziki in Allah ya baka makarimul akhlaq to ya baka arziki ko baka da sai wallahi kana da babban rabo ko ba mai mulki ne ba kana da babban rabo ko da baka tara ilimi da yawa ba wallahi kana da babban rabo kafin da yake da ilimi da yawa amma ba yi da wannan dabi'u to malam yake ka yadda da wannan yana cikin arzikin da Allah yake gaba ka roki Allah manzo Allah yana roƙon Allah cikin addu'ar manzo Allah yana cewa Allahumma hdini li ahsanil akhlaq ya Allah ka shiryar yadda ni zuwa ga kyawawan dabi'u wal a'mal da ayyuka la yahdi li ahsana illa anta ba wanda yake shiryar da bawa zuwa ga wanda sai kai ya Allah wasrif anni sayyi'a ya Allah ka tsare ni daga munanan dabi'u la yasrif anni sayyi'a illa anta ba wanda zai tsare ni daga munanan dabi'un ba kai ba ya Allah ka duba addu'a manzo Allah yake manzo Allah yana addu'a yace Allahumma ati nufusa taqwaha ya Allah ka sa mana taqwa a cikin rayukan wa zakkiha ya Allah ka tsarkake mana halayenmu mu yace anta khairu man zakkaha kai ne mafi bikin da tsarkake bawa manzo Allah yana addu'a yace Allahumma inni a'udhuka min al-ajzi wal kasal ya Allah ka tsare ni daga al-ajz kasawa al-ajz kasawa wace eh kowace ma al-ajz shine duk abin da ya kamata ka ɗabi'anta mai kyau ka kasa wal kasal da kasala wannan ba munan ɗabi'u bane wal jubni da ragwanta ka zamo rago wal bukhli da ruwa wannan ba munan ɗabi'u bane manzo Allah ya ka tsare ni daga waɗannan wa a'udhu bika min ghalabati ad ya Allah ina neman tsari a wajen wajenka daga rinjayar bashi wa kahrir rijal da rinjayar mazaji ghalabati ad-dayn manzo Allah yana addu'a sallallahu alaihi wasallam yana ce Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal nifaq ka tsare ni a ubangiji da kafirci da munafirci ba munanan dabi'u bane manzo Allah yana neman tsari sai yace wa sayyi'il akhlaq da munanan dabi'u shine zikrul khas ba'da al-'am ya ambaci sayyul akhlaq bayan ya ambaci nifaqi da kufri domin su mamuna nan dabi'u ne sai ki duk wata dabi'a mara da Allah ka tsare ni daga ita ina neman tsari a ka. manzo Allah yana addu'a kaga wannan karara yana ambatan roƙon Allah kyawun dabi'u da neman tsari daga munana sannan manzo Allah yana addu'a da ta kunshi wannan a fakaice kamar faɗin sa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a ya Allah ka bani ilimi mai amfani domin ilimin da bashi da amfani yana daga cikin abin da zai halakar da bawa Allahumma ina a'udhu bika min ilmin la yanfa ya Allah ka tsare ni daga ilimin da bashi da amfani ilimin mai amfani shine wanda zai gadar maka da kyawun ɗabi'a ko ba haka ba amma ka tara ilimi na mafi yawan ilimi amma ɗabi'unka ba su da kyau kaga ilimi ne yani ghair nafi bai da amfani manzo Allah yana roƙon Allah yana ce Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik a cikin dukkan addu'arsa yace wassalamu min kulli ismin ka tsare daga dukkan wani aikin sabo Hadda da munanan ɗabi'u a ciki Allahumma inni as'aluka min alkhairi kullihi ina roƙonka dukkan alheri daga ci akwai kyawun ɗabi'u wa a'udhuka min ash-sharri kullihi ka tsare daga dukkan sharri daga ci akwai munanan ɗabi'u manzo Allah yana addu'o'i da yawa da suka kunshi roƙon Allah kyawun ɗabi'u saboda haka daga cikin hanyar da ake samun kyawun ɗabi'u akwai ne akwai addu'a akwai addu'a na uku hanyar da ake samun kyawun ɗabi'u shine halartar majalisi da ake koyar da mutane ɗabi'u kyawawa halartar majalisai da ake koyar da mutane ɗabi'u kyawawa ake karanta siran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shama'il na manzon Allah ɗabi'u da halayen manzon Allah shama'il al-muhammadiyya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kyawawan ɗabi'u ana karantar da akwai littafai da suka wallafa akan koyar da karantar da shama'il na manzon Allah in kana ji to yau da gobe za ka ɗabi'antu da wannan ɗabi'a in kana halatta inda ake karanta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi da tarihin sahabbai da magabata na kwarai kana jin halayensu zai zai zai saka ɗabi'antu da irin wannan halaye na ɗabi'a inda ake karantarwa hanya ta hudu ita ce mujalasatu ahlul ilmi al'amilina zama tare da ma'abota ilimi wanda suke da ɗabi'u kyawawa kana koyon ilimi kana koyon adab na dubba domin zama a majalisun malamai yana koyar da ladubba yana koyar da kyawawan ɗabi'u na biyar kuma na ƙarshe abin da malam ya kawo hanyoyin da ake samun ladubba ake koya tarwidun nafsi wa ta'limuha shine tarbiyantar da kai tarbiyantar da kai wato shi ake cewa kamar yadda malaman suluk ko kuma malaman sufanci ake cewa kasan sufanci ana nufin wato ilimin da ke koyar da gyara ɗabi'u asalin sufanci ma'anar sa kenan wa tahzibun nafs shi ake ta suluk wato yadda zaka gyara kanka akwai hanya ta tarbiyya me hanyar tarbiyya shine kowa yana da ɗabi'arsa ko ba ba wani yana da saurin fushi to sai aka yi karatu aka nuna da manzon Allah yake da ni da hakuri, sallallahu alaihi wasallam to tunda sai ka ce to ni ma ina da ɗabi'a sai ka fara tunanin yaya zan yi ƙoƙari in rage yawan fushi duk wata ɗabi'a da ka san kana da ita mara kyau ka yi ƙoƙari ka yi tarbiyyar na kanka akan me danne ta yau da gobe in Allah yadda za ka iya. yau da gobe insha Allah za ka iya shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da Imam At-Tabarani ya rawaito hadisi ne hasan Ijma da Albani Allah ya masa rahama manzo Allah ya ce man ilmu bit ta'allum ai ana samun ilimi ne da ni da koyo ko ba ka ba man ilmu bit ta'allum ilimi ana samun sa ne ta hanyar ne koyo sai ce wa innamal hilm bitahallum sannan a wato alhilmu shine ɗabi'a ta taushi da hakuri ana koyanta ne da ɗabi'antar da kai akan yin haka kamar yadda zaka je a karantar da kai ilimi ka koya to kuma kai kokarin koyan ladabi ma yanda zaka danne zuciyarka in zaka yi sai ka tuna ga abin da shari'a take sai ka abin to kaga ka koya to yau da gobe kana yi kuma sai ka ɗabi'antar da abin waɗannan a takaice ne malam ya kawo hanyoyin da ake koyan ladubba wannan kamar muqaddima ce ina ina tsammanin cewa yanzu gaba ɗaya mun gamsu akan cewa babin adab babi ne wanda yake in ba za mu ce ya wajaba mu koye shi ba to ko lalle babi ne muhimmi kamar yadda muke zuwa mu koyo babin tauhidi mu koyo babin ibada to kuma babin adab babi ne muhimmi da ya kamata mu koye shi shi yasa muka zaɓi wannan littafi na al'adabu shar'iyya na ɗaya daga cikin malamai manya-manya wanda Allah ya masa baiwa shine Shamsuddin Muhammad ibn Muflih al-Maqdisi Allah ya masa rahama wanda ya wallafa wannan littafi mai cike da albarka littafi wanda yake duk wanda ya karanta shi insha Allah ta'ala wato zai wahala a ce akwai wani babi na abin da ya kamata ka sani na ladubba wanda ya shafi addini da rayuwa wanda ba za ka wannan malam ba zai gaya maka shi ba kusan wato abubuwa da yawa ya faɗi su a wannan littafi za ka yi mamaki in muna karantawa yadda malam ya tsaya ya yi nazarin abubuwan da muke da bukata kuma kowanne ya rubuta shi sannan kuma ya kawo da dalilai i bayani har ma wasu abubuwan da ya shafi al'adu ya kawo su a ciki wanda wataƙila sun saba da irin al'adunmu amma dai in mun karanta za mu karu ya kalli zamaninsa da irin yanayin mutanensa ya kawo wasu ladubba da ya shafi al'adu na irin waɗannan mutane Wataƙila ya sha bamban da irin al'adunmu amma dai ilimi ne za ka fa'idanta insha Allah ta'ala wannan littafi a yau mun yi darasi na farko za mu ɗora a kai insha Allah ta'ala mu ci gaba da karantawa iya inda Allah ta'ala ya ba mu iko fatan mu Allah ta'ala ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa ya ba mu ikon gyara ɗabi'u da halayenmu wanda yana daga cikin bukatar da muke da ita musamman mu a wannan kasa Najeriya saboda in ka kalli halayenmu wallahi muna bukatar mu gyara halaye musamman mu musulmi ɗabi'unmu sun canja a kuma lokaci ƙanƙani ba da yawa ba domin ana magana shekara ba wai shekaru ɗari baya ba talatin arba'in baya ba haka muke ba amma ka duba arba'in nawa take arba'in nawa take amma gaba ɗaya al'umma ta canja ɗabi'unmu sun canja kuma mun yi nesa ne da karantawa addini gaskiya to yana da kyau mu yawaita karantawa don mu gyara da ɗabi'u da halayenmu fatan mu Allah ta'ala ya ba mu ikon aiki da abin da muke karanta mana afuwa bisa kurakuranmu Ah, za mu dakata nan insha Allah ta'ala a ah, darasi na gaba sai mu dora inda muka ah, tsaya yau za mu bayanin shi wannan littafi da mai littafin a takaice sai mu ci gaba da karantawa Allah ta'ala ya amfana da mu sai abin da muke karantawa muna ta tawassuli muna roƙon Allah ta'ala da sunayen sa kyawawan ya kyawu da sabobin sa madaukaka cewa ya ba mu aminci da kwanciyar hankali a kasar mu Allah ta'ala hali na kunci da muke cikin musanya mana da yalwa hali na tsoro ya musanya mana da aminci Allah ya ba mu ikon gyara halayenmu da tuba zuwa gare shi wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi